أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawowa da mu a wannan masallacin na margayi malam salihu domin ci gaba da karatun da ake gudanar suwa a wannan masallaci a kowace lahadi wanda malam nasir umar gobirawa yake gabatar suwa a wannan masallacin idan ba manta ba mana cikin littafi mai suna bilal waldain sannan alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah yau shekarar mu uku da fara wannan karatun da fatan Allah shi ba mu ikon aiki da abin da muka saurara sa'annan kuma Allah ya saka mana wannan malamin da mafificin alkhairi haka kuma muna san da mutane cewa za a ba da hutu na sati guda saboda yau mu uku da hara wannan karatun Allah ya saka ma wannan malamin da mafitan alheri Allah ya sanya ma rayuwarsa albarka mu kuma Allah shi ba mu ikon aiki da abin da yake koyar da mu kuma ya sa shi amfane mu duniyar mu da lahiran mu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وبالوالدين إحسانا بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل رضا الله في رضا الوالدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau lahadi sha hudu ga muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da takwas sha shidda ga watan goma 2016 za mu karatu na hudu mai bima na ƙarshe a cikin wannan littafi na birul walidai ne na muhammadu bello عن المؤمنين تغمده الله برحمته أساتن دي قباتا أي مغانا أكن wannan da ya kawo ƙaran mahaifinsa ƙarshe dai har mahaifin ya yi baitoci guda takwas a kan irin kyautatawar da ya kawa ɗansa ƙarshenta dai annabi sallallahu alaihi ya riƙe damcen ɗan ya ce an tawa maluka li abika da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne to inda za mu tashi yau faslin fitar tarhibi min uquqil walidain wannan fasali yana da muhimmancin gaske a can an haɗi falaloli da yawa na biyayya ga mahaifa an haɗi haɗarurruka da yawa na rashin biyayya ga mahaifa wanda daga ciki akwai wani hadisi wanda Eh, shayi na da a cikin alkabayar zahabi ya kawo wani mutum ne zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ba ni labari in ni sallah guda biyar ni azumin watan ramadana ni ba da zakka ni hajjin ɗakin Allah fama zali me ya rage mini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fa'ala zalika kana ma'an nabiyyi na fasiddiqi na wa shuhada'i wa salihin duk wanda ya haka yana tare da annaba da siddiqai annaba shugaban su annabi Muhammad sallallahu shugaban su Abubakar siddiƙo su shugabannin shugaban su Hamza salihin shugaban su Umaru Allah ka yadda da su sai ma'aike ce amma fa illa an ya uka walidai banda in da ya saba mahaifansa bai tare da wayancin ashe saban mahaifa duk abin da yi ba zai fa'idantar shi ka ba idan kana saba mahaifanka to ne zai magana a hadisi mai tsawo wanda ciki ne akwai ban tsoro kware game da sabawa mahaifa faslin fitarhibi ga tsoratar suwa min walidai ne ga sabawa mahaifa wa sani ka sani anna walidai ne hakika saba ma mahaifa wa atar rahimi da kace zumunci kama kamar yadda ya zo fil jur'atu a cikin wani littafi da ake cima al jur'atu safiya to saba ma mahaifa da yanke zumunci min ta so khatimati suna cikin abubuwan da ke sababar da mammuna cikawa yi karshe wanda ba na kware ba wal iyadu billahi muna neman tsari ga Allah daga karshe wanda ba na kware ba hadisi yana cewa innamal a'malu bil khawatim haqiqa su ayyuka karshen su ake la'akari da su za ka ga wani mutum yana saba ma Allah ƙarshen ta dai ya yi ƙarkon ƙware wannan kenan za ka ga kuma wani yana bauta ma Allah ƙarshen ta ya ƙarshe wanda ba na ƙware ba ya zambilla kama kama yadda marawa ibnu abbas abinda ibnu abbas ya ruwaito ya kasan ya shahadu yana shaidu ne zalika akan cewa lalle lalle saba ba mahaifa yana cikin abin da ke kawo matsala ta mummunar cikawa to menene ibnu abbas ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce laisa baina aqi walidayhi wa baina an-nari illa al-maut ba abinda a tsakanin mai saba mahaifanta tsakanin wuta tsakani ne da wuta babu abinda zai rigewa ya shige ta illa al-maut mutuwa dai aka jirin yayi wanda in ya mutu an ruwaito cewa idan aka turbuɗe wanda ke sawa mahaifansa to kabari zai matse shi sai a wasu ne su waggata ta gabas ta koma yamma ta dama ta koma hauni ta hauni ta koma dama sai a hadisin aka ce lalle waɗanda zahin awa azaba ranar alƙiyama salasatun uku ne al'imamu zabi ya kawo cikin wannan shahi da ni kawo ɗazu na ɗaya almushiriku mai shirka ga Allah na biyu zani da mazinanci na uku wal aqul ga mai saba mahaifansa an ce mutum biyu ba a bari sai lahira da azzalimi da mai saba mahaifansa sunan za su fara ɗanɗanarta walaisa huwa bai na iblisa babu abin da a tsakani da iblis shine shugaban ɗanno gaba ɗaya illa fadla daraka wace fifiko na yin ƙasa ga wuta ma'ana in don ƙasa ga wuta zai shiga amma dai iblisu zai yi ne ƙasa dama ita wuta daraka daraka ce ƙasa ƙasa ita ko aljanna daraja daraja ce sama sama to wannan kenan innal munafiqina innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira أخرجه النسائي وروى صاحب العلوم الفاخرة mai littafi da ake ce al'ulumul fakhira ya ruwaito anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala ya ci. wannan hadisi akwai ban tsoro gari shi kwarai jama'a kusan ya doki da wannan tunhaya wannan shahi da shahi na biyu da shahi na uku da shekara biyu zuwa uku cikin shahi na hudu duk batun hadisi guda na aka yi saboda masu saba mahaifansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ma at'abani ahadun min ummat min ahli ummati ma at'abani al'aqu bi walidayhi cikin al'ummata ba wani mutum guda wanda ya wahalshe ne irin yadda mai saba ma mahaifansa suka ya wahalshe ni duk wani mai saba mahaifansa to duk wanda zai wahalshe ni bai kai wanda ka saba mahaifansa ba irin zirga-zirgar da ni kama yi tsakanin aljanna da wurin Allah da kuma wuta in ga mahaifansu da wurin Allah subhanahu wataala wurin karo ya kai nawa duk bayani na nan zuwa wa inni hakika ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la asma'u wallahi ina jin kyallowarsu hargowarsu kowarsu min ta hata darbil azabi karkashin bugu na azaba fa arhamahum in tausaya musu wa ya ta'allama kalbi zuciyata ta yi raɗaɗi ta ji ciwo limahun fihi saboda bala'in da suke ciki fa akhiru sai in hwaɗe ta hata al'arshi karkashin al'arshi li asfa alahum don in yi don in cece su فيقول الله تعالى يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك تدكنك فإني kaga bisa ga sunkuya da shi a akhiru ya sunkuya karkashi al'arshi fa inni haqiqa ne la ukhrijul ba zan hidda masu saba ma mahaifansu ma minan nari daga wuta gara kaka gani illa bi ridawa ladaihim alaihim sai mahaifansu sun yadda to idan Allah ya gaya min haka kaji karo na ɗai fa'arji sai in dawo ila manzili zuwa ga masabkina fa'an sahun sai na manta su kaga konan dai suna ce suna shan azaba kin thumma daga baya asma'u surahahum in sake jin kyallowar wasu ta ta darbil uqubati karkashin bugu na azaba bi min masu mimma sami'tu awwala ma maza fiye da mahi tsananin abin da ni ji a farko kenan su ta karu saboda azaba ta karu wa asjudu in tahi in yi sajada ta hatal arshi karkashin al'arshi fa yaqulu Allahu li sai Allah ya ce mi ya Muhammadu ya Muhammadu irfa'a ra'saka tadda kanka kaga karo na biyu fa inni ne Allah la tas'aluni shay'an illa adaituka ba za ka tambaye ni ba za ka roke ni fa na baka amma abu guda na cire illa ta banda ceto fi ashabil uquqi ga masu sawa mahaifansu fa inni haqiqani lastu bi mukhrijihim minan nar ba zan hishe su cikin wuta ba illa bi ba abaihim wa ummahatihim sai da yadda mahaifansu maza da mahaifansu mata wa sama'ihim da wasu fi uquqihim ga saba wasu da suka yi musu a alama zalika kuma ina sanin haka min yin gani yoyinsu da sun yi niyyar sun yaye musu zan sani in ji Allah fa arji sai in dawo ila makani zuwa ga matsayi na wuri na cikin aljanna fa an sai na manta su ma sha Allahu gwargwadon yadda Allah ya su. har yanzu ana ci ana musu azaba kuma daga baya asma'u in sake jin surahuhum hargowarsu wa awilahum da bodarsu awil tsananin kuka wa buka'ahum da kukansu dama akwai bukan akwai buka'u shi bukan kukan da ba sauti amma buka'u kukan da adda sauti to wa buka'ahum fa aqulu sai in ce karo na uku ya rabbi ya matalicina murmalikan ka umurci maliku mai tsaron wuta kenan wana da ya maliku li alaina rabbuka shi ko mai tsaron aljanna shine ridwan yaftahu li baba jahannama ya bude min kofar jahannama hatta an zura azabahum don in kalli irin azabar da aka yi musu fa inni haƙiƙa ne asma'u surahum ina jin kyallowarsu kada azuma ya girma shi da ya tsananta yau ko nan duniya an ka baka wani kashi za ka yi kyalluwa ta ya bale kashin lahira wanda an ce wannan kulki na wanda suka bugu da shi mutum arba'in ba za su yi mishi ba fa ya Allah subhanahu in ne haƙiƙa ne kad amartuhu bi zalika ai hanna umurci maliku don haka wanga roko da kai mai hanna zartarsuwa dama Allah na wa annabi abu kamin ma ya roka haka ma in ya roka zama ne halilullahi kuma habibullahi shi khalil da ya yi requestin za Allah zai masa amma shi habibu before requesting Allah zai masa ya isa misali guda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama na dibin asabkar da wahayi akan akan abin da shahi sha'ani na alqibla Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka shatr al-masjidil haram karshen ta dai Allah ya ce Allah ya ce ka ji yadda Ah, kan nara ta kalbo falan walli annaka wallahi zamu juye she ka qiblatan da alqibla da tarda wanda kake so haka zamu yi maka yadda kake so zamu yi maka sallallahu alaihi wasallam to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa ya Allah ka umarci maliku ya bude min kofar jahannama don in ga azabar da aka yi musu to shine karshen ta dai sai Allah ya ce ai har na umarce shi fa amdik tahi ila malikin kawai fa amdi sai ko in tafi ilaihi fa ta li ya bude min fa fi hari rijalun wani sa sai ga mazaizai da matattaki mazan da nan duniya sun hijin magana abokansu bisa ga mahaifinsu namiji da mace matan da a nan duniya sun hijin magana abokansu ko waɗanda ke neman su aure kila bisa ga mi bisa ga mahaifansu maza da mata ashe nan duniya ka shiga wani kes mahaifanka za a bida da 'yan uwanka balle yanzu lahira waɗancan da kun kawa biyayya sun ka saba ma waɗancan da kuka wa biyayya kun ka saba yau ga ku ba ku tare da su to shine ma ake ce fa’i zafi harijan sai ga wasu mazaizai wani sa'un da mata mu'allaquna an rataye su an yi hangin ɗinsu fi ji juzu'in min narin wasu kututture na wuta kututture kuma ko kututture duk wuta ce ke ci gare su wazzabaniya ta alhali mala'ikuna azaba su ne zabaniyawa sannan da uzzabaniya tadrubuhum suna bugun su bi maqami'a da kulake gudumayya mai hadidin na bakin karhe ina suka bugun su ala ru'usihim ga kawunan su mala'iki ya ɗaga guduma ta karhe buge ka ga kai waudrabuna ana bugun su bi siyadin da kuraye shine buloli min narin bulolin na wuta ala zuhurihim bisa ga bayunan su nuna ana suka su bi kharabin da mashi ko mashin min narin na wuta fi budunim cikin cikunan su kaga ga bugu bisa kai ga buloli bisa gabai ga kuma suka cikin ciki wa aqaribun alhali kunamu wanda zahabi ya kawo cewa digo guda kawai kamar wani dam dam dam dam ne digo guda na kunama kawai na dahinta wahayyatun da wasu irin mace zai ta hata arjulihim ga su karkashin kawahunsu tal da kuhum tal da kuhum suna ɗanɗasa su suna cizon su to da ma'aiki ya ga haka fa'afki sai in yi kuka rahmatallahum saboda tausaya musu thumma arji'u sannan in dawo fa asjudu kaga gani yana da muhimmanci duk yadda mutum yake ka ji labari in ka gane ka hijin tausaya mai ta shigo ma cikin zuciyarka fa asjudu in yi sajada ta hata al'arshi karkashin al'arshi domin neman musu gafara karo na hudu kenan fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da baya ce laysa lahum khurujun ba su da dama hita illa bi rida sai mahaifansu sun yadda fa koli sai in ci ya rabbi ya matalici kaga sai an koma mahaifan a nuna matsayin su wa aina walidihum Allah ina mahaifan su fa sai Allah ce innahum haqiqasu fi manazilihim suna can masabkayin su min aljanna cikin aljanna wa minhum cikin su akwai man alal yana al araf wa alal rijal ta cikin suratul araf shi araf an ce wani wuri ne wanda kusan bayani ne ya gabata amma daga cikin ƙarin bayani ne an yi saɓani wurin ƙauli ya kai wurin biyar zuwa goma a cikin sawi ya kawo a suratul arab cewa wani wuri ne ake tsaya wani shamaki ne a tsakanin aljanna da wuta waɗanda da ayyukansu na ƙware da miyagu suka daidaita sai aje sunan suna kallon 'yan aljanna ba su shiga ba lam yadkhuluha wa hum yadma'un suna kallon 'yan wuta kuma ba su shiga ba ni'ima ya aljanna suna kallon ta azaba yan wuta suna kallon ta karshen ta dai Allah zai kai su a cikin aljanna to shi da wasu suna bisa ga al'arafi din wa minhum cikin su man huwa fi jannati firdaus wani ma yana can ya shige aljanna firdaus wanda ita ce mahi daukaka aljanna gaba dai Allah ka sa mu cikin ta sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa aqulu sai in ce ilahi ya matalicina wa sayyidi ya shugabana arifni Allah ka sanar shi ne bi kulli man lahu waladun fi nar duk wanda da yana can cikin wuta shi ga shi nan cikin aljanna ko da arafi ko ma firdaus ya Allah ka sanar shi ne da na bi wani na gane cewa yana da da cikin wuta ko yana da ɗaya cikin wuta fa yu'arrifunallahu iyyahum sai Allah ya gane shi ne su fa amshi sai in tafi in tattaka ilaihim zuwa gare su sai yanzu ma yake torin mahaifansu kaga suna san suna shan azaba har yanzu fa aqulu lahum in ce musu ra'aytum abna'akum kun ga diyanku ma'ana kuna labarin diyanku wa qad akalatin nar luhumuhum alhali wuta ta canye musu naman mukka azzaqum iccen zaqum wa dari'u da icce na dari'u wa a sun yayyanke am'a'ahum ɗiyan cikinsu su ne hanzaizansu waton alura wa'annan itace guda biyu azzaqum Allah ce ha shajaratun takharuju fi aslil jahim oha ka annahu ru'usu shayaɗin cikin suratul safat waton hadisi ya ce law anna qadaratan min azzaqumi qadarat fi bihar duniya la afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu takunu ta'ama aw kama qala hadisi na tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da digo guda digo guda fa na zakum iccen zakum da zai tap digo guda cikin gulaben duniya gaba ɗaya duk tekun duniya annabi ya ce wallahi da duk abincin mutanen duniya ya lalace sai ce fa kaifa biman takunu da'ama ya kuka ganin wanda abinci ne ce ita din zai ci inna shajarata zaqqumi ta'amul athim to mun ji zaqqum sai abdare shi ko abdare cikin suratul gashiya an fada laysa lahum ta'am illa min dari la yusmin wala yughni min ju an ce wani tsire ne mai kaya wanda ƙorai shara ce mishi shibrak aka ce shi mahi mahimunin abinci shi mahi ɗacin abinci kuma wa husun ƙatilin dahi ne mai kashe mutum ya ce huwa sharru ɗa'ami wa aka shi ne mahi sharrin abinci shi ne mahimunin munin duwani abinci wannan bayani cikin mukhtasarin ibn kasir na muhammadu Ali ne mujallidi na uku shahi na 632 Allah ka tsare mu gare su baki ne to mun ji wannan wa qadim tahashat idamuhum gabaɗe kasar su sun ya muce wa sawwadat alwanuhum gabaɗe kalolin su sun yi baki don konan ka sha wata wahala zaka ga siffarka ta canza bale azaba ta cikin wuta duk sun yi duhun qad wukilat bihim azbaniya Hakika an wakilta musu mala'ikun azaba duk ma'aiki wana gaya ma uwayen nan yasumunahum suna kwankwada musu suwal azabi mammunan azaba karnu za'atin rahamatu haƙiƙa an cire tausayi min kullum cikin zukatansu wa hazana qalbi buƙa'uhum kuma kukansu ya bakanta ma'aikiyar gaya ma uwayen kukansu ya ba ta min rai wa surahuhum da hargowarsu to ka ji duk bala'in ga daɗiyan ga suke ciki ga abin da mahaifan za su ce fa yazkuruna sai su ambaci isa'atuhum munana wasu ilaihim gare su li gare ne. fi darar duniya ga gidan duniya sai su ce ma'aiki sun yi mana kaza sun yi mana kaza a gidan duniya wai kuluna sai uwayensu ce da'ahum kyale su ya rasulullahi ya manzon Allah kaga sun gano annabi ne yake magana amma suka ce kyale su ya manzon Allah su tafi azabi cikin azaba rubbama da yawa shaitan muna suka zage mu to kaji wani bala'i wa ahanuna na biyu suka walakanta mu suka doke mu ba kowa ba duk yadda mahaifinka shike shine mahaifinka dai ko ba mai uba biyu ko wanda bai da ba a daura aure ba uba guda gare sai da in ba a gano shi ba wa kasaru qulubana suka radadar da zukatanmu yalbasuna na na hudu suna sanya tufafi wa nahnu uratun bamu da tufafi mu haje wani bala'i yau wanda ta yi ka ko da ta yi ka baka da komi wani ko rigan nan ba a shi da ita ba bai da tuwayi kila ko da an ka haife shi already an rige an sai tuwayin da za a same shi wai shi na yanzu har ya girma har ya yi kuɗi har ya sai tuwayi wai har ya zai sai tufafi amma mahaifa ne suna zauna a cikin da wai su ba'una suna ƙoshi wani hannu juya'un muna jin yunwa ai idan mace na da ciki mahi yawa ba su al'ada illa nadir to ni kaka ce an ce wani abu hikimar da ke sa mace idan tana da ciki al'ada za ta ɗauke mata shi ne duk jinin nan makin na al'ada jininta zai shigo cikin cibiyarka sai ya watsa maka jini cikin jiki to shi abincinka to shi a hikima da zai samu yawan mata ba su al'ada in suna da ciki ashe duk abincin da take ci mai kyau ga jikinta mai gina mata jiki mai sakan mata jini duk karshen ta cikin ka yayi wata ma in tana da ciki ta kwanzame tara mai donka to sun koshi wani hannu juya muna jin yunwa wai hakka girma hatta yi sheka hatta ciye sheka hakka girma hakka yi wani abincin da zaka cika koshi mahaifiyarka na cikin jin yunwa ko kuma ka bata abinci wanda bai da daɗi amma kai ka ci mai daɗi na shidda wa runa suna fifita nisa'ahum matansu ala ummahatihim akan mahaifansu ka ji wani bala'i mataka da in ta zafi tana iya rabuwa da kai kila mata so ka don kana da hali amma mahaifiyarka duk yadda ka yi duk yadda ka yi tana nan tare da kai kai har mahaifinka na iya ganin lehinka amma mahaifiyarka bata ga lehinka ba in ma ta kama saboda mahaifiya kenan fa aqulu lahum in ce musu inna duniya haqiqa duniya da ta shude bi mafiya da abinda a cikin ta ba tun duniya akai banan lahira muke fasmahu lahum ku yahi musu kawai kuma karamatan li don albarkaci na shine don don girma na za ku yahi musu makana kuma ku dibi matsayin shaitu ilaikum irin tattakowar da ni zuwa wurinku ku dubi tattakowar da ni zuwa wurinku mana to fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ce karo na biyar la tat'ab nafsa ma ya Muhammadu ma'aiki kakka wa da kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inni haqiqani la ukhruju banihim bazan hitar da diyan su ba minan nari ga wuta illa bi ridamin sai sun yadda a nuna matsayin mahaifa kuma a rufe zalika ina gane haka min kulubi cikin zukatansu in sun yi da zan gano li'anni alamu don na yi sani bi sarayarihim da asirransu hun bisa ga su na yi su sanin abin da a cikin zukatansu fa a ƙoli sai in ci ya rabbi ya mutalici na to a nan labari sun ka jiya annabi ya ba su labari abin da suke ciki shine aka ce wa laysal khabaru gani ya kore shi har yanzu su ba su gani amma sun ji labari to gani mahimmanci gare shi wa ayantu hatta murhun falesabu ma'i su tahi tare da ni ilan nare zuwa ga wuta hatta yaro don su kalli ba nihim ɗayansu ma kadara aitu abin da ni ni gani wa ayantu ni gani kwata-kwata la'allahum yarhamunahum watakila su tausaya musu fa ya ta'ala sai Allah ya umarni akan haka din cewa su mahaifansu hito cikin aljanna tare da annabi muhammad sallallahu sallama su tafi su ga ɗiyansu abin da suke ciki fahim shi ne su ko tattaka mai i tare da ni ila jahannama mutu shiga cikin jahannama fayar tafi malikun Ha. sai maliku ya buɗe ƙofar ta alaihim a kansu fa'iza ra'au yayin da suka ga banihim ɗiyansu wa mahun fihi da abin da suke cikin min alimil azabi na tsananin azaba duk wancan da suka ce ba su yaya ba kawai sai su hushe da kuka su mahaifa saboda gani ya koriji sun gani firatikali ga abin da aka yi maɗiyansu wa ƙalu sai su ce su mahaifan lau alimna da mun san annal azaba haƙiƙa azaba kad balaga minhum ya kai musu ma ra'ayina abin gare mun ka gani da mun san azabar ta kai haka larahamnahum wallahi da mun tausaya musu wala sa'alna Allah wallahi da mun roki Allah an yarfa anhum ya dage musu wagga azaba ya doke musu ita ma'aiki fashfa fihim don haka bela su kawai ma'aiki ce ta su ya ya manzon Allah sallallahu Allah ta'ala muna tsammanin Allah madaukin sarki ya shafi uka fihim ya baka ceton su fa yaqulu Allah ta'ala inni haqiqani la ukhrijuhum bazan hishe su minha cikin wuta ba dama illa bi shafa'atikum sai da belin ku wa ma gadibtu alaihim ai ban yi hushi da su ba illa la gadabikum sai hushin ku tunda kun yadda da su na da su shine ridallahi fi ridal walidaini wasu kudin lahifi su kudin walidai ko ya sai su ce ina hakika mu nushiru muna shaidar sheka wani shirin muna shaidar da nabiyaka annabinka almubaraka mai albarka almakina mai daraja indaka a gunka ina hakika mu kadarar nina hakika mun yadda da su wasa mahanahu mun yi musu rangwame mun yahe musu bi jami'i malana duk haƙƙin da a gare min kibalihim a ɓangaren su min haƙƙin na haƙƙi fa akrimna Allah ka girmama mu wa aqarra ka san yadda ayunana idanunmu bi khurujihim ta hanyar hito su minan nare daga wuta Allah ka hishe su cikin wuta fa ya'muru ta'ala malikan Allah amarci maliku an yi khurujin hishe su wa saru alhali sun zan fahaman bakin gawai fa Allah ta'ala alaihimul ma'a sai Allah ya gudanar musu ruwa min naharul hayat daga koramar rayuwa wata ce da ake ce naharul hayat hatta idza tamma khalquhum har idan talittarsu ta cika da kyau da kyau wa nabaratuhum da kore korensu mara bihim sai Allah ya umarce su fatakhulul janna sai su shiga aljanna kawai to anan annabi sallallahu alaihi wasallam na wa haka yana ba su habbai labari Allah ka yarda da su thumma fata sannan ya waiwaya ila asabihi zuwa ga abokai ne sune sahabbai fa qala sai ce Allah Allah ku tsarci Allah fi salatikum ku tsari sallar ku da kyau da kyau wa walidikum ku kiyaye haƙƙin mahaifanku wa ma malakat aymanukum da abin da hannunku na damatan mallaka bayi da dai sauransu wannan hadisi ibnu maja a kharaja kushe hishe shi fitar gebe akan kwadaitarsuwa akan mutum ya bi mahaifansa don kai ya fada wannan matsala wattar hebe da kuma tsoratarsuwa akan in baka bi mahaifanka ba ga yadda zaka fada kaga ko yanzu an babba ko an sha wahala wa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aytu naga lailata usri bi daren isra'i da ni naga rijalan wa insu mazaizai wa nisa'an da wasu mata mu'allaqina an rataye su fi juzu'in ka kututture min narin rauta fa qultu sai nace le malikin ga maliki majari majari matu haula menene lehin wa'annan al-ashqiya marasa arziki shine shaqiyai mai daina ba daidai na ka ce ma ɗanka shaƙi fa minhum shaqiyyun wa sa'idun dan shaƙi dan wuta aka ne qala sai ce kano sun kasance tumuna suna zagin ubannan su maza wa ummahatahum da mahaifansu mata fa amarani Allah ta'ala shine Allah umurce ni an u'alliqahum in hangin din su fi juzu'in ga kututurai min narin na wuta wa an wa an ukhrija in hidda alsanatahum halussan su halissansu su bullo min nukurata ga kwallo ru'usim kawunansu bi kalaliba da kugiyoyi min narin na wuta iya zambilla to wannan kusan anan za mu tsaya idan allah kai mu sati biyu da za su zo za mu tunhaye wannan littafi da fatan za a yi kusa da littafin nan mai suna adabul mu'ashara na shehu abdullahi littafi ne wanda bai wuce shahi uku zuwa biyar ba yana da mahimmancin gaske kwarai kuma a yau din nan kamar yadda malam nasiru ya gabata dama radda mun ka fara karatu rana ita yau sha hudu ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar sha bakwai ga watan sha ɗaya 2013 to yanzu kuma a yau muna 14 ga watan muharram daidai hijira na 438 16 ga watan goma 2016 to kenan shekara ta musulunci yau din nan yau kuma daidai wanga lokaci mu uku daidai ba ko kwana guda kuma ba ko rana guda da mun ka fara wannan karatu wanda albarka ta shigo a cikinsa farko mun yi hara da tarihin mujaddidi muka yi usulul dini muka yi akhadari muka yi da'ul musalli muka yi tazinul warakati muka yi attibiyan yanzu muna cikin birul walidai ne ko shi sauran karatu guda mu kare shi to kaga karatu ya albarka tabbas don daga ciki karatun ya watsu inda ba a sa tsammani ba cikin garuruwan sokoto da kewaye kai da ma irin zamfara da kebe da kano da lagos mutanen lagos in ka ji sun sa karatun nan kamar nan nan hunguma na an kasa shi da ma har nijar karatun yawa sun muna gode ma allah akan haka kuma inda ke watsa shi allah ya saka masa alheri allah ka sa ya amfane su ya amfane mu albarkaci annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da waliyai baki dai ba tare da waruko guda daga cikinsu ba wa'annan rashin lafiyoyi da ake ciki wannan alloba ta rashin lafiyoyi da yawan mace mace Allah subhanahu wataala ka yi mana maganin su Allah ka sa mu gyara ayyukan mu mu gyara halayen mu albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan anan zamu dakata alhamdulillah rabbil alamin